صدق الله العلي العظيم Radio VOA ya so kamo a cikin shirin sane yammacin yau talata. Muhammad Aminu Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar ku saba za mu ka muku cikakkun labaran duniya Ta da Tahir Amin. Bayan nan sai mu ka muku shirin na Afirka a yau. daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare shirin na kisoshin rayuwa an tafi tare da tahir amin daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula daga karshe mu tike shirin namu da shirin na duniyar mu a yau to sai dai kafin nan bari mu fara da shirin na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata kuma shabar ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuka san cewa shekaru 458 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan fabrairun shekara ta 1564 aka haifi galileo gali wani masanin ilimin taurari a birnin pizzo na kasar italiya bayan kammala karatu yana da shekara 25 a duniya galileo ya fara karantar da lissafi da kuma ilimin taurari sai kuma a shekara ta 1610 ya rubuta wanda littafi kan yadda ya hangi sararin samaniya da na'urar hangen nesa sannan kuma a cikin littafin nasa ya ce ƙwallon ƙasa da sauran taurari suna zage rana ne wanda hakan ya saba yadda malaman coci masu iko a lokacin suka imani wannan ya jawo tar jijiyoyin waya har aka gurfanar da shi a gaban kotu akan abin da ya rubuta galileo ya hangi tuddai da tsaunuka da ramuka akan doron wata da kuma yadda rana take fitar da harsunan wuta da karshe dai ya rasu a shekara ta 1642 yana ɗan shekaru 78 a duniya. masu ware kuma san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan fabrairun shekara ta 1989 sojin red army na tarayyar soviet suka fice daga kasar afghanistan bayan mamaya ta tsawon shekaru goma a shekara ta 1979 ne dai sojin tarayyar soviet wato red army suka mame kasar afghanistan domin shimfiɗa iko a cikin kasashen kudancin asiya sai dai mayakan mujahidin a kasar ta afghanistan sun fara turjiya ga wannan mamaya ta sojojin tarayyar soviet ta ranar farko sannan kuma amurka wadda ita ma take ganin wannan mamaya ta yi hannun riga da manufofinta saboda takun saka da ke tsakaninta tarayyar soviet ta tallafa mujahidin na afghanistan din wajen korar tarayyar soviet daga kasar ranar ficewar sojin red army daga kasar afghanistan ita ce ranar da aka baiwa taken ranar kasa a kasar ta afghanistan da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 34 suka gabata rana irin ta yau ayatollah da abbas muhri daya daga cikin manyan malaman addinin musulunci na irin ya rasu an haife shi a garin mahor a lardin pars da ke kasar iran ban kammala karatu na share fage ya tafi birnin najab na kasar iraki daga nan kuma ya yi kaura zuwa kasar kuwait inda yake karantarwa a lokacin da marga imam kumaini zai hijira daga najab zuwa kuwait banda gwamnatin kasar iraki ta kore shi daga kasar marigayi imam khomeini ya kudura aniyar zama ne a gidan ayatollah muhri amma gwamnatin kasar kuwait ta hana shi shiga cikin kasar sannan kuma bayan nasarar juyin juhal musulunci na kasar iran din ya dawo gida inda shiga da karantarwa har zuwa karshen rayuwarsa rana irin ta yau a garin kom yana da shekaru 72 a duniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta ce rashin cika alkawulan amurka babbar barazana ce ga duk wata alkawulan da za a kula da ita nan gaba tarayyar turai ta buƙaci a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a unguwar sheikh jarrah na gabacin birnin kudus a ƙasar mali kuma faransa ta ce za ta janye sojojinta daga ƙasar amma za ta ci gaba da wanzar da su a yankin sahel yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ali shamkhani ya bayyana cewa rashin cika alƙawula ita ce babbar barazana ga dukkanin yarjeniyoyi da za a kulla kan shirin nikiliya ƙasar iran da ƙasar amurka shafin yanar gizo na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya nakalto ani shamkhani yana faɗar haka a shafinsa na twitter a yau talata ya kuma ƙara da cewa ɗagewa iran takunkuman tattalin arziki shine ya zamanto iran tana iya dogaro da kanta a dukkanin harkokin tattalin arziki da take da su jami'in ya ƙara da cewa duk wata yarjejeniya da amurka ba tare da an tabbatar da yiwuwansu a ƙasa ba ko kuma samun lamuni kan cewa ba za ta sake warware ta ba to dole ne su kasance cikin bukatun ƙasar iran saboda amurka ba a bar amincewa ba ce tun ranar ɗaya ga watan janairun shekarar da muke ciki ne da aka fara tattaunawa kan ɗagewa iran takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata a birnin vienna zagaye na takwas abubuwan da ƙasar iran take bukata dai sun sami amincewar dukkanin ƙasashen da suka rage a yarjejeniyar jcpoa amma a amurka da kuma wasu ƙasashen turai suna kawo cikas a ci gaban tattaunawar Ƙungiyar tarayyar Turai EU ta buƙaci a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a unguwar Sheikh Jarrah da ke gabashin birnin Kudus wanda ya zuwa yanzu sun yi sanadiyar raunata Falasɗinawa da dama. Sannan jami'an tsaron Yahudawa sun kama Falasɗinawa da dama sun tsare. Kamfanin dilancin labaran Reuters ya bayyana cewa an fara tashe-tashen hankula na baya-bayan nan ne. a lokacin da wani ɗan majalisar dokokin gwamnatin yahudawa mai suna itamar ben vir ya buɗe majalisa a unguwar Sheikh Jarrah da nufin tabbatar da cewa an kori dukkanin Falasɗinawa da suke da gidaje a unguwar sannan a tsugunar da Yahudawa a cikin gidajen nasu. Tawagar ƙungiyar tarayyar Turai zuwa ga gwamnatin Falasɗinawa ta buƙaci a kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan ne a shafinta na Twitter. Tawagar ta zargi Yahudawa masu tsatsauran ra'ayi da ta da rikici na baya-bayan a unguwar Sheikh Jarrah. a ɓangaren falasɗinawa kuma gwamnatin shugaba mahmud abbas ta ɗora dukkanin laifin abubuwan da suke faruwa a unguwar sheikh a kan gwamnatin harjar ƙasar isra'ila wacce take son sauya yanayin birnin kudus gaba ɗayansa ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean ves ledrain ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta janye sojojinta daga ƙasar mali amma za ta ci gaba da wanzar da samuwar sojojinta a sauran ƙasashen yankin sahel kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto le drain yana faɗar haka bayan taron tattaunawa tsakanin ƙasashen da suke da sojoji a ƙasar mali da kuma wasu manya-manyan ƙasashen yamma a jiya litinin ta hotunan bidiyo ministan ya ce babu buƙatar faransa ta ci gaba da ajiye sojojinta a ƙasar mali don babu fahimtar juna tsakaninta da gwamnatin sojojin da suke iko da ƙasar a halin yanzu labarin ya kara da cewa a gobe laraba ce ake sa ran shugabannin ragowar kasashen sahel uku wato niger chadi da kuma mauritania za su gudanar da taro kan matsalar kasar ta mali har ila yau an gayyaci tarayyar najeriya taron na gobe amma banda kasashen mali da kuma burkina faso masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar liberia george weah ya buɗe bukukuwan cika shekaru 200 da dawowar 'yantattun baƙaƙen fata daga amurka zuwa ƙasar liberia a jiya litinin a babban filin wasanni na monrovia babban birnin ƙasar kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa a shekara ta 1822 ne tawagan 'yantattun baƙaƙen fatan amurka suka isa tsibirin providence wanda ake kira monrovia a halin yanzu labarin ya ƙara da cewa gwamnatin amurka ta lokacin ta so ta rage yawan 'yantattun bayi a ƙasar ta amurka ya sa ta ba da damar komawar wasu tawagar baƙaƙin fata na farko zuwa liberia daga baya dai ƙasar liberia ce ta zama ƙasar baƙar fata ta farko wacce ta sami 'yancin kanta wato a shekara 900 wato a 1847 bayan ƙasar haiti shugaba waye ya buƙaci mutanen ƙasar liberia da su haɗa kawukansu don samun ci gabar ƙasarsu shugabannin kasashen togo niger gambia da kuma saliyon ne suka sami halartar taron na jiya kuma za a ɗauki shekara guda cur ana wa'annan bukukuwa mai bawa babban sakataren kungiyar kasashen larabawa shawara a harkokin tsaro mahmud khalifa ya bayyana cewa komawar gwamnatin ƙasar syria kan kujeranta a kungiyar kasashen larabawa ta zo kusa kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto mahmud khalifa yana faɗar haka a safiyar yau talata ya kuma ƙara da cewa dama kujerar gwamnatin ƙasar siriya tana nan a cikin majalisar amma an dakatar da ita ne na wucin gadi mai bawa ahmad abulungaid shawara kan harkokin tsaro ya kammala da cewa ƙungiyar tana jiran ƙasar siriya ta ƙara farfadowa daga rigingimun da ta shiga a shekarun da suka gabata sannan ta ƙara ƙarfi kafin ta dawo cikin ƙungiyar ta ƙasashen larabawa a shekara ta 2011 ne dai 'yan ta'adda wa'anda suke samun goyon bayan ƙasashen saudiya haɗaɗɗen daular larabawa da amurka da wasu ƙasashen yankin suka farwa gwamnatin shugaba bashar asad na siriya da nufin sauya al'amura bisa yadda harci ƙasar isra'ila take so a yankin amma tare da turjiya da sojojin ƙasar siriya suka yi da kuma ƙawayensu bayan shekaru goma gwamnatin ƙasar siriya ta sami nasara kan mafi yawan 'yan ta'addan ta kuma dawo da ikon gwamnati a mafi yawan ƙasar ta siriya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tahir Amin kenan aka saurara, yanzu kuma sai a dakaci shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ɗauka ne na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar da kuma matsin lamban da yake fuskanta kan matakin a ciki da wajen ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam gami da ƙasashen yammaci da sauran ƙasashe da kuma ƙungiyoyin cikin gidan ƙasar ta tunusiya suna nuna damuwarsu kan matakin da shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya ɗauka na rusa majalisar ƙolin shari'ar Ƙasar. tare da jaddada yin kira gare shi kan ya hanzarta janye matakin nasa domin ganin majalisar kolin shari'ar kasar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a martanin da majalisar ɗinkin duniya ta bakin stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta fitar ta bayyana cewa matakin da gwamnatin tunisia ta ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana daga cikin take dokokin ƙasa da ƙasa kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya yi kira ga shugaban ƙasar tunisia kai sa'id kan ya dawo da ayyukan majalisar kolin shari'ar ƙasar a nata bangaren kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar a matsayar babbar barazana mai hatsari ga batun kare haƙƙin ɗan adam a tunisia a bayanin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar ko dakatar da ayyukanta a matsayar mummunar barazana da take tunkarar hukumar bangaren kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar tunisia ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ƙara da cewa matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'a ko dakatar da ayyukanta na wani lokaci da umarninsa na musamman hakan yana matsayin ƙoƙarin rusa yancin ɓangaren shari'ar ƙasar ce don haka ƙungiyar ta amnesty international ta yi kira ga shugaban ƙasar kais sa'id da ya hanzarta janyewa daga kan matakinsa na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar tare da kawo ƙarshen duk wata barazana kan batun yancin ɓangaren shari'ar tunusiya a nashi bangaren ɗan majalisar dattijan amurka sanata chris murphy ya bayyana cewa zai yi wuya amince da ikirarin shugaban tunisia cewa yana da aniyar ganin ya dora tunisia akan tafarkin dimokuraɗiyya mofi ya kara da cewa matakin baya-bayan nan da shugaban kasar tunusiya kais sa'id ya dauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana nuni da cewa ne tunusiya tana ci gaba da gudana cikin kangin kama karya har ila yau sanata chris mofi ya jaddada cewa shugaban kasar tunusiya kais sa'id ya yi alkawarin bunƙasa harkar tattalin arzikin kasar da yaƙi da ta dukiyan ƙasa tabbas waɗannan manufofi ne masu kyau da al'ummar tunisia take bukata ko da yaushe amma amma ba zai taɓa cimma manufofinsa ba ba tare da samun goyon bayan ƙasashen duniya ba sakamakon haka sanata chris ya fahimci cewar goyon bayan duniya da shugaba kais yake bukata ya dogara ne kan matakin komawarsa kan tsarin dimokuraɗiyya a tunusiya a nasu bangaren jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da suke kasar tunisia da wakilin kungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana matukar damuwarsu kan matakin bangare guda da shugaban kasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar da jinginar da aikinta da ya kasance tabbatar da kyakkyawan tsarin shari'a da mutunta 'yancin kai jakadun kasashen amurka kanada birtaniya faransa jamus italiya japan da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da ke cewa majalisar shari'a mai gudanar da ayyukanta da gaskiya mai cin gashin kai da aiki tukuru da take rabe da ɓangaren zartarwa a fagen tsarin dimokuraɗiyya tana aiki ne da nufin gudanar da hidima ga al'umma a nata bangaren shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet a bayanin da ta fitar kan batun ƙasar tunusiya ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban ƙasar tunusiya ya ɗauka ya kasance mai girman hatsari da aka gina akan kuskure Michelle Bachelet ta ƙara da cewa matakin da shugaba Kais Sa'id ya ɗauka sabawa yarjejeniyar da ƙasar Tunusiya ta rattaba hannu a kai ne ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a fagen kare haƙƙin ɗan Adam. hakanan shawarar da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yanke na rusa majalisar kolin shari'ar kasar tana ci gaba da yin mummunan tasiri a cikin kasar yayin da ofishin zartarwar kungiyar alkalan kasar tunisia mai zaman kansa ya yanke shawarar dakatar da dukkanin ayyukansa ta hanyar kauracewa zuwa kotuna na tsawon kwanaki biyu a wannan mako sannan kuma ofishin zartarwar kungiyar alkalan kasar ya yi kirar gudanar da taron gangami da zaman dirshan a gaban hirkwatar majalisar kolin kolin shari'ar ƙasa domin nuna rashin amincewa da matakin rusa majalisar ƙungiyar alƙalan ƙasar ta tunusiya a bayanin da ta fitar ta jaddada yin kira ga dukkanin alƙalan ƙasar da ma'aikata a ma'aikatar shari'ar ƙasar kan dakatar da ayyukansu musamman rufe kotuna na tsawon kwanaki biyu domin mayar da martani kan cin zarafin ɓangaren shari'a da shugaban ƙasar kais sa'id ya yi ta hanyar rusa majalisar kolin shari'a da take matsayar ƙarshen garkuwar raba gardama da wanzar da daidaito a a kamar yadda kungiyar alkalan kasar ta tunusiya ta jaddada rashin amincewarta da sanarwar shugaban kasar kais sa'id na rusa majalisar kolin shari'ar kasar da kuma matakin da ya dauka tsawon watanni na rufe majalisar dokokin kasar da dakatar da shugabanta da mambobinta gami da mummunan matakin da ya dauka na rusa majalisar ministocin kasa a nashi bangaren shugaban majalisar kolin shari'ar tunusiya yusuf buzakhar ya jaddada cewa majalisar kolin shari'ar kasar za ta yi amfani da haƙƙinta wajen kalubalantar abin da ya kira matakin hawan kawara kan majalisar kolin shari'ar kasar yusuf bozakhar yana mai cewa jami'an tsaron kasar sun hana shi da tawagar mambobin majalisar shiga cibiyar ma'aikatar shari'a inda ya ɗora alhakin wannan cin zarafi da aka musu kan ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar tunusiya da ta rufe cibiyar shari'ar kasar ba tare da dogaro da wani dalili na shari'a ba a cewarsa shugaban majalisar kolin shari'ar kasar ta tunisia yusuf buzakhar yana mai mayar da martani kan matakin da shugaban kasar kais sa'id ya dauka kan majalisarsa da cewa babu wata madogarar doka da ta ba da damar wannan lamari yana mai zargin shugaban kasar da kokarin tunzura bangaren shari'ar tunisia domin yin kira ga magoya bayansa kan gudanar da zanga-zangar neman rufe majalisar kolin shari'ar kasar a nashi bangaren shugaban kasar tunisia kais sa'id ya mai da martani kan tsohon bakin kasashen waje a harkokin da suka shafi cikin gidan kasarsa musamman martaninsa kan bayanin jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da suka bayyana damuwansu kan rikicin siyasar da ya kunno kai a kasar tunisia musamman batun rusa majalisar kolin shari'ar kasar a zantawarsa da ministan harkokin wajen kasar tunisia usman jaredi shugaban kasar tunisia kais sa'id ya yi furuci da cewa tunisia ƙasa ce mai cin gashin kanta don haka ya yi kakkausar suka kan duk wani matakin tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarta yana mai jaddada cewa gwamnatin tunisia tana ɗaukan kanta a matsayar malama mai ba da darasi ga ɗalibanta tana mai kiran ɗalibai da su saurari matsayin darasin don haka akwai buƙatar sauraron matsayar ƙasar tunisia don ganin irin darussan da za ta fitar kai Sa'id ya kara da cewa suna ɗaukan mu a matsayin al'umma marasa tsari amma tabbas mu al'umma ce da ta san abin da take yi kuma mu al'umma ce da muke son a mana adalci sannan kuma mu ba ƙasa ba ce daga cikin masu ƙarfi ko makamai masu linzami da suke cin dogon zango zuwa nahiyoyi ba amma mu al'umma ne da muke ɗauke da zurfin tunani mai cin dogon zango zuwa nahiyoyi da ratsa zamani da tarihi jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya dai sun bayyana rashin jin daɗin su kan sanarwar da shugaba kai sa'id ya fitar ce ta rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar. kasashen bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya suna daga cikin waɗanda suka fi gabatar da tallafi ga kasar tunisia tare da taimaka mata wajen shawo kan matsalar kuɗi suna masu bayyana cewa dole ne samun hukumar shari'a mai cin gashin kanta da za ta shiga tsakanin bangarorin hukumomi da nufin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya yadda ya dace suna masu jaddada muhimmancin bangaren shari'a da 'yancinsa a ƙasar tunisia a ranar lahadin da ta gabata ce a yayin ganawarsa da ministan harkokin cikin gidan kasar shugaban kasar tunusiya kais sa'id ya sanar da kudurinsa na rusa majalisar kolin shari'ar tunusiya kuma dukkanin korafe-korafen da ake yi kan batun ya mayar da martani da cewa majalisar kolin shari'ar ta zame tarihi kamar yadda tun a ranar ashirin da biyar ga watan yulin shekarar da ta gabata kasar tunusiya ta fara shiga cikin dambarwar siyasa mafi muni bayan da shugaban kasar kais sa'id ya ɗauki matakin dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa kuma kafin nan ya rusa majalisar ministocin kasar tare da mai gurbin su da umarnin shugaban kasa na musamman sannan daga baya ya sake naɗa wata sabuwar majalisar ministocin ƙasar ƙarƙashin jagorancin najala'u boden a gefe guda kuma shugaban ƙungiyar alƙalai matasa a ƙasar tunusiya murad masudi ya yi gargaɗin cewa matakin da shugaban ƙasar tunusiya kais sa'id ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar tunusiya zai yi matuƙar mummunan tasiri a ƙasar wanda hakan zai haifar da matsalar ɗaukar matakan murƙushe 'yan adawa da kuma danne 'yanci Murad Mas'udi ya kara da cewa matakin da aka ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar a matsayin rikon sakainan kashi bayi daga cikin hurumin shugaban ƙasa a fuskar doka saboda mambobin majalisar ana zaɓar su ne daga ɓangaren alƙalai don haka majalisar ba ta da alaƙa da harkokin siyasa. Shugaban ƙungiyar alƙalai matasa a ƙasar Tunisia Murad Mas'udi ya fayyace cewar bayan shugaba Kais Sa'id ya karɓe ragamar majalisar dokokin ƙasar da mallake ɓangaren zartarwa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 nan na muryoyin masu saurare shine shirinmu na gaba wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa biyo hajji barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare ba tare da bata lokaci ba zan barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta irin radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu tsokacin da muke sai in yi bisa jamhuriyar musulunci ta iran bisa ziyarar da ministan harkokin waje na mali da ya kai nan iran ubangiji allah sa ziyarar ta zanta alheri ce ubangiji allah ya kara ma mali karfin gwiwa saboda muna tare da su bisa ga yayya da suke da turawa na ƙasar faransa saboda wannan turawa zalumai ne shine muke jinjina ma gwamnatin mali da ziyarar da ta ta kai jamhuri iran kuma muna kyautata zaton iran in allah yarda za ta dafa mata ta bata karfin gwiwa kuma nan ba da jimawa ba muna so shi ma shugaban na iran ya kai ziyara mali ba da bata lokaci ba ubangiji allah kama ma jamhuriyar musulunci ta iran da mali gaba daya wannan yunkuri da suka yi allah sa kasashen afirka shugabanni hankalinsu ya komo bisa ga turawan yamma ba wani fa'ida gare su ba bisa kasashen mu na musulmi assalamu alaikum sashen hausa gidan radio bioh mai magana ne na kwasan talbot George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya ga ɗan majalisa mai wakiltar nan gera Fortescue wato Honorable Ibrahim Umar a bisa kokarinsa da jajircewarsa ya tallafa wa al'umma A Empowerment ya taimaka kusan mutane dubu biyar ne suka ci gajiyar wannan shirin. Wannan dan majalisa ba abun da za mu ce masa ya godiya da san barka sai addu'a da fata na gari. Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargamnuki. Daga mai sauraron ku Hassan Talba George Fortescue daga garin Fataskum a jihar Yoban, Najeriya. Ku huta lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu musulunci radar iraq zan yi nuna godiya ta ga shugabanninmu nan na nizar mutum miliyan shida suna karanci abinci za a ba da tallafi ga waɗanga mutane to ni dai ba ganin ra'ayi ga abin son ga faɗi ya yi daidai su ku wanda an kuma ubangiji allah sarkin sarauta allah sa wacce lahi wanda ba samu ba kuma su yi hankuri inda wata ran ta tsaka ana ba su ba da ba haka nan kuna tare da tsoho mai albarka a wallon mai mai jamboriyar nizar. assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani warji shugaban kungiyar dalkairi muka zo reshin jihar bauchi ina taya daukashin ma'aikatan gidajen rediyo a duk faɗin duniya murnar zagayowar ranar rediyo ta duniya wanda aka gudanar a lahadi da fatan allah ya maimaita mana allah ya kara wa ma'aikata basira allah ya kara mana ɗaukaka da mu masu sauraro gaskiya mun samu karuwa sosai sanadiyar sauraron gidaje rediyo domin ko jiya taron da muka gudanar a baushi gaskiya wasu mutanen da muke gaisawa a waya ta facebook ne wasom ne amma da ikon allah sai muka haɗu muka gaggaisa da su to kaga rediyo gaskiya yana da amfani sosai mutum idan yana sauraron rediyo to insha Allah zai ji yadda duniya take shiki kuma kafin wani ɗan jarida ma ya samu wani labarin kai in dai kana yawan sauraron gidaje rediyo to sai ji to allah ya ƙara mana basira baki baki ɗan mu allah ya bar mu tare ina muku fatan alkhairi daga kadora diga garan fulani wuwar shugaban shugaban kungiyar da alkhairi muka zore cin jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biyu ta Hausa. Ne magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Rabu Mai Aski. Shugaban na kungiyar masu radio jihar da makaram jamhuriyar Nijar. Yawa na shigo cikin wannan hili na ku mai albarka E, da kuke ba mu dama domin mu tofa albarkacin bakinmu? Yau zan muku zan tofa albarkacin baki na ne albarkacin rana ta duniya da aka yi gabatar da ita a ranar lahadin da ta wuce eh, a madadin eh, radio eh, gaskiya radiyo tana da mahimmanci a cikin rayuwarmu ta biladama saboda ta ga bangaren radio ta ga bangaren nan muke sauraron abubuwa da dama a cikin fadin duniya radiyo ta tallafa mu ta bangare abubuwa daban-daban Eh, wanda ya shahi dangance da rayuwarmu da muke gabatar da ita eh, musamman ma wajen bangare na addinin mu ma wanda bangaren radiyoyi kan muna sauraren eh, shirye-shirye wanda suka jibanci harka ta addini bancin haka nan kuma ga harkoki na nishadi da kuma abubuwa da yawa dai wanda radiyo take yi mana fadakarwa a kansu mai magana rabe mai aski da maganar jamhuriyar nijar sashen hausa na radiyo voh ta kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shi shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman wannan eh, ziyara wanda shugaban kasar faransa ya kai a kasar rasha dalilin eh, rikici wanda ya kunno kai na kasar eh, ukraine da kasar rasha to wannan ziyara da ka kai shugaban kasar faransa mai kyau ce a gare ku ƙasashen tarayyar turai sai dai cikin ziyarar an su kalamai wanda su ba duniya mamaki ko kuma mu wannan kalamai sun nuna cewa dan afirka yana da daraja amma menene shugabannin afirka su ne suke karya ma ita rasha dan afirka saboda eh, dalilin zaman taron wanda aka yi wanda shugaban kasar faransa ya ziyarci shugaban kasar rasha vladimir putin dalilin eh, abin da ke tsakanin da kasar rasha ne da kasar ukraine to me kawo zancen kasar mali ko kuma me kawo ma zancen eh, soja wanda suke kasar mali wagana me kawo wannan fiye duka wannan abu kenan ya nuna mana afirka tana da muhimmanci a idanun duniya sai dai zamanto shugaban shugabannin ne namu ba su kasashen ƙasashenmu da muhimmanci suna biyar tura sai abin da suka sharɗa musu shine suke aikata radio iran mai magana alkasum ne daga nan agada su tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bh jamhuriyar musuluncin iran mai magana isu ne ya maɗafe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ina so in yi jinjina da tsokaci a dangance da jaman tsaron jihar agadez na gardin national da suka cauke wasu miyagun mutane masu miyagun makamai da gaskiya muna jinjina musu kuma muna kira ga su kara kaimi akan irin wannan miyagun mutanen domin kakkaɓe su baki ɗaya daga yankunan ƙasashen na jamhuriyar nijar kuma allah ƙara ɗora su akan miyagu wanda ba son zaman lahiya ƙasar mu ta nijar baki ɗaya da kewaye na gode ku tashi lami magana isu ne malatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma mai ku tashi biyu to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya to ga shirin na kissoshin rayuwa Isoshin rayuwa masu sauraronmu, mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kistoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafin dai mai suna 'ya'yanmu, amanarmu, amanar mu wanda marubuciya Nabil Rabi Zango ta rubuta To kamar yadda ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Domin a tare suke kallon fim ɗin kuma yanzu haka tana ɗauke da ciki a yau ma mun rabu da shi yana cikin tashin hankali ya karɓo mata maganin zubar da ciki. Saukan mari ya ji a fuskar shi miƙewa Ilham ta yi tana wani irin kuka Saurin tashi yana kallon ta a hannun shi rike da kuncinsa. Ilham ta "Ashe kai dabba ne Yasir? Baka da imani ne? Ban taɓa sanin haka halinka yake ba. Wallahi da ba zan biye maka ba. Ashe da mu irin wannan mugun kudirin ka saka a ranka shi yasa ka ki faɗa mani abin da kake kullawa ni ma ka cutar da ni. Gashi yanzu baka da niyyar aure na. Wallahi ka bani mamaki kuma ka bani kunya. ka yi abin da ko jahili ba zai yi ba kai ko mahaukaci ma ba zai iya yin wannan tunanin ba sai gashi ka kai ka shi ka san kuwa abin da ka aikata yan uwa jini ɗaya ciki ɗaya ka sa su suka aikata zina daga ƙarshe kake dariya wai yayi mata ciki kai ko wace kai ko wace riba kake tunanin zaka ci dan kayi wannan abu wallahi na tsane ka Yasir ko kai kaɗai ka rage a duniya ba zan aure ka ba duk da kai ne ka lalata mana rayuwa gara na mutu ban yi aure ba idan kuma Allah ya sa zan yi aure tabbas ba zan ɓoye ma duk wanda zan aure halin da nake ciki ba insha Allah kai ma sai Allah ya wulaƙanta ka kamar yadda ka wulaƙanta sa hannu Yasir ya kai zai kamo ta ta yi saurin ja baya tana faɗin kada ka kuskura ka aza min hannunka ka ƙara taɓa ni. babu ni babu kai yasir ya ce don allah ilham ki tsaya ki saurare ni wallahi ba da wata manufa na yi haka ba kuma ma ai cikin zai fita kawai na yi haka ne saboda na ɗauki fansar abin da ya yi mani ilham ta ce tur da wannan banzan fansa da ka ɗauka ya fi a ce sawa kai aka sato maka mubina kai ka lalata ta da kanka da a ce ka haɗa wannan ƙazantar kai ma ka jira sakamakon ka? wallahi na sani Allah ba zai barka ba yanda kake taƙama da wannan banzan aikin kana cutar mutane insha Allah sai ka rasa shi. Jakarta ta ɗauka ta nufi hanyar fita tana wani irin kuka da sauri ya bi bita, amma kafin ya je har ta fita. Yana isa bakin kofa ta bugo kofar da ƙarfi ƙarshe dai har sai da ya buga kanshi a jiki. Saurin dafa goshin shi ya yi komawa ya ya zube saman kujera tare da dafa kanshi. Maganganun Ilham ne kawai suke dawo mashi sai yanzu yake da na sanin abin da ya aikata me yasa bai yi yanda Ilham ta ce ba shine ya kamata a ce ya lalata wa na rayuwa ba Jamil ba kifa kifa kan shi yayi saman kafar shi ya rasa me yake mashi daɗi zagaye kawai Jamil yake a ɗaki na tana kwance bacci ya fara ɗaukar ta ƙarar wayar shi ce ta tashi ta tashe ta daga bacci yana dubawa ya ga Ilham ce tsaki yayi ya aje wayar sai da ta tsinke ta kara kira amma bai dauka ba gobe ta ce yayi me yasa ba za ka dauka ba tsaki ya ja ya ce Ilham ce yanzu kuma me zata ce mini bayan ta gama lalacewa da Yasir gobe in tace baka sani ba ko wani abu ne za ta faɗa maka kaga lokacin tashi bai yi ba ka taso ƙarar shigowar message ne ya sa shi ɗaukar wayar yana dubawa ya ga ta rubuta don Allah idan baka komai ka zo mu haɗu ina cikin asibiti daga can baya akwai wani abu mai muhimmanci da zan faɗa maka Zama ya dafa kanshi Mubina ta ce ya me ta ce faɗa mata yayi. Mubina ta ce yaya ka je tunda ta ce yana da muhimmanci. Jamilu ya ce baki san halin Ilham ba ko me za ta faɗa mana ai zai faɗi ta waya. Kawai bara na kira ta. wayar shi ya ɗauka ya kira bugu biyu ta ɗauka yana jiyo sautin kuka ta duk sai yaje ya damu daurewa ya yi ya ce ina jinki ba zan samu zuwa ba ki faɗa min koma menene share ƙwallon ta yi ta ce doctor don Allah kai haƙuri da abin da zan faɗa maka wallahi nima ban san abin da yake faruwa ba sai yau labarin abin da yasir ya faɗa mata ta bashi sosai ta sa kuka tana faɗin na cutar da kai doctor ni yasir ya lalata mini rayuwa rashin ka ne yasa na biye ma yasir ashe yasir mugun hali gare shi dan Allah na roke ka kada ka bari kowa ya san mubina tana dauke da ciki cikinka ka yi ƙoƙarin ba ta maganta zubar da shi idan ma kana jin tsoro ko ka kawo ta gidanmu sai ka ce za ku je unguwa idan komai yayi daidai sai ta dawo gida daskarewa Jamilu ya a zaune da ƙyar ya iya faɗar zan kira ki kashe wayar yayi ya dafa kanshi wata zufa tana keto mashi tabbas ya tuna lokacin da Yasir ya bashi wannan maganin kuma yana gama shi suka fara kallo nan take iya ji wani irin yanayi wanda bai taɓa jin sa ba kuma a daren ne ya samu damar afkawa Mubina hawaye ya ji suna zuwa mashi me yayi ma Me ya yi ma Yasir da zai yi mashi wannan abun duk da ya san shi ma yana da laifi da baya kallon fim din da bai kalli fim din ba da yake shi ba da hakan bai faru ba. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai gobe za mu cigaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah kai mu lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin dai a wannan mako zai mai da hankali ne kan ciwon suga. Da fatan dai za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To madalla kamar da watakila wasu ko suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon suga. To domin tattauna wannan batun a yau mun gaito muna da Dr. Bukar Garema, kwarar likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya, wanda kuma da farko ya fara mana shimfiɗa akan abin da ake nufi da ciwon na suga. abin da ake nufi shi shine wanda wasu suke kira ciwon suga kashi biyu yanzu amma akwai kashi uku na hudu amma kashi biyu da ya fi mahimmanci shine wanda yake ake haifan mutum da wani abu da babu a cikin abin da ake kira pancreas to akwai wani sinadarin hormone da ake kiran shi insulin to kashi na farko shi ne wa'anda wannan ake ajiye wasu yake faruwa a yara ƙanana insulin din nan da yake fitowa daga pancreas din gaba ɗaya ba su da shi Shin ake kira kashi na farko type 1 da kashi na biyu kuma shi ne wanda yake kama mutane kamar wanda suke shekaru zuwa arba'in zuwa sama. To wannan kuma shi pancreas nan da yake fitar da wannan sinadarin insulin din baya fitar da wannan iya sinadarin insulin da ake so har ya narka da siga ko ya tura sigari inda zai yi amfani a jikin cin kamar yadda ya kamata to sai samu kamar kashi kamar arba'in zuwa talatin ne kawai yake amfani to wannan shine ake kiran su kashi na jin type diabetes amma kuma akwai wani special da ake wani group daban wanda yake samun masu ciki shine ake kiran shi gestational diabetes nan sai mace mai ciki yake kamawa an sun aihu ake shiga da take kuma babu masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin Dokta ko me ke janyo ciwon suga ba wai an ce yanzu ya take ga abin da ke kawo shi ba aka ɗauki mataki na biyu na wanda shi ya yawa mataki na farko kamar ne na magana kan ana haifansa da wani genetic disease ne kamar abin da babu aka haife shi da wani illa to shi ne yake samuwa ta wajen pancreas amma kamar mutane haka da yake faruwa shi ana danganta mutum ana cewa to yaye ya fi zai kamu da wannan cutan ba a zai kawo cutan ba na farko mutane da suke da a kiba an fi kyauta da zaton su tun da ne za su kamu da zaton na farko kenan na biyu kuma mutumin da aka ce a a akwai iyayensa ko iyayensa ko kaninsa ana kiran su sai jibril rashon sun yi ciwon sugan na to an fi kyauta da zaton wannan shi ma mai zai kamu da ciwon ba sai kuma waɗanda suka samu canjin yanayi na jin daɗi aka da kana aikin ka je nan ka dawo yanzu ka samu aiki ba kai ba tafiya ba ka motsa jiki babu komi sedentary life kenan wanda ba sa motsa jiki an fi tunanin cewa wa'annan za su samu da ciwon suga sai kuma wa'annan masu shan giya da yawa kuma da shan taba ana tattara da san wa'annan su ma za su zo su samu da ciwon suga sai kuma wa'anda mutane haka tukkan haka je suna zuwa a gwada su sai a ga shi wannan digan da aka gwada shi bai kai a kira shi diabetes ba kuma bai zama kamar normal na mutane ba ana kira shi tired glucose to wa'annan kun ba mataki ba kuma za ka bi mai yiwuwa nan da gaba kaɗan a sun samu da ciwon suga. Allah ki ya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah za azaba gobe. To ko ya mutum zai gane cewa yana fama da ciwon suga? yana da wahala ya gane cewa yana ɗauke da ciwon sugari saboda shi ciwon sugari kamar na tatu da shi ya fi yawa a duniya yakan faru aka ce yinsa kamar tafiyansa da yake a jikin mutum yakan fara shekara shida zuwa goma ba za ka san ma yana tafiye da shi ka ba har lokacin in ka zo asibiti ne ka fara ganin alama an likita ya ce a ah, wannan alaman ciwon suga ne bari a gwada ta aka tabbatar shi ne to ka tana cewa wannan yanayin ciwon yana tafi da shi a cikin ka wajen shekara shida ko goma da ya wuce to saboda haka wannan alamun zan zo bakai su daga baya amma na farko abin da ake so shine ko wani ana tafiye tafiye haka shekara ɗaya ya yi biyu ka kai shekara talatin da biyar zuwa takwas sai ka shiga wajen likita a gwada to haka ake gane amma alama na farko shine wanda bai je ya yi cikin ba sai ya ga yawan yin fitsarin shi yana yawa babu dalili babu komi kuma ko ko shi na bushewa yana yawan buƙatar shan ruwa da ya sha kuma sai ya ji ruwa ko mutum ya ga yana cin abincin amma kuma ya yi rani da irin wannan alamu ne da sai mutum ya ganda ya asibiti a tabbatar da cewa yana da ciwon suga ko ba shi da shi to amma kafin ya kai wannan shi suna so mu sanar da mutane cike da gwaji ko da yaushe din nan shi ya fi amfani a gano ciwon da wuri. fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su To kowace shawara ce likita zai wa jama'a ta da za su kare kansu daga kamuwa da shi wannan ciwon na suga? Dole ne ne su tabbatar da cewa ba su ba ya wuce misali ba kuma su zama cewa suna koyaushe suna kan motsa jiki da kuma mutum ya lura abincin mutum nan da muka saba na da to su ganye da su kayan lambun nan. sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci To masu saurare gani lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cilas zan ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Dr. Bukar Garema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya da ya ba mu lokacin sa kuma a tambayoyin namu. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. ga shirinmu na duniyarmu a yau ai saurare lafiya. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyarmu a yau. Shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasa a wannan yanki na yammacin Asiya. musamman ma da gabas ta tsakiya to sai dai a yau za mu yi dubi ne akan halin da ake ciki na harkicin kasar ukraine da rasha a gefe ɗaya da kuma kasashen amurka da turai a ƙarƙashin ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato a ɗaya gefen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. a jiya asabar an yi tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugabannin kasashen rasha da amurka a ƙoƙarin ƙarshe na hana ɓarkewar yaƙi a ƙasar ukraine majiyar amurka dai ta bayyana cewa shugabannin biyu sun ɗauki sa'a ɗaya suna tattaunawa a kan batun kuma shugaba joe biden na amurka ya yi gargaɗin cewa matuƙar rasha ta mamaye ƙasar ukraine za ta fuskanci mayar da martani mai tsanani daga amurka da kuma ƙawayenta kuma ya ƙara da cewa yaƙar da rashan za ta yi wa ƙasar ukraine babu abin da zai haifar sai jefa mutane masu yawa cikin wahala kuma zai bata sunan rashin a duniya kamar yadda majiyar associated press ta ambato shugaban amurka yana ambatawa to sai dai duk da haka shugaban na ƙasar amurka ya da cewa ƙasarsa a shirye take ta mai da hankali wajen aiki da dukkanin hanyoyin diflomasiya domin ganin an warware halin ɗarɗar da ake ci a gefe ɗaya rasha ta zargi amurka da ƙasashen turai da ruru ta wuta da kuma kamba halin da ake ciki yanzu akan iyakar ƙasar rasha da ukraine bayan wannan tattaunawar da aka yi ta shugabannin biyu mataimakin shugaban ƙasar rasha yuri oshakov ya yi tir da yadda amurka ta zurfafa wajen kamba mahalin da ake ciki bayan tattaunawar da aka yi a tsakanin shugabannin amurkan da na rasha har ila yau ya ambato yadda shugaban amurkan ya jaddada da kuma nanata batun kakabawa kasar rasha takunkumi idan har ta yaƙi ukraine tattaunawar da shugabannin amurka da rashin dai suka yi ta zo ne a daidai lokacin da amurka da wasu ƙawayenta na turai suka fitar da wato jami'an diflomasiyarsu daga cikin birnin kef sannan kuma da hana 'yan su shiga cikin wannan ƙasa bisa abinda suke riya cewa rasha na gab da yin kutse cikin ukraine domin mamaita ita kuwa ƙasar ta ukraine da ake ta rikici a kanta cewa ta yi a shirye take ta fuskanci abin da ta kira mamayar rasha idan har hakan ta faru har ma tana yi wa rashin alkawalin cewa za ta yi ba'aya zaƙi idan har sojojinta suka kutsa cikin wannan ƙasa shugaban ƙasar ta ukraine denis shemihal ya ce a wannan karan idan rashin ta shiga cikin ukraine to aka san abin da ya faru a shekara ta 2014 ne zai kasance domin sun shirya tsab saboda su mayar da martani to a shekara ta 2014 dai rasha ta kwace iko ne da yankin nan na crimea bayan da sojojinta suka kutsa cikin ƙasar ta ukraine abin tambaya a nan shine me yasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu makwabta ta iso inda take a baya da kuma yanzu to tun bayan rushewar tarayyar soviet dai da rasha take a matsayin cibiyarta an yi tattaunawa da kuma kulla jinoyi masu yawa a tsakanin amurka da rasha da kuma Rashen da kungiyar ya tsaro ta nato akan yadda ya kamata a ce alhaka tsakanin ɓangarorin biyu ta kasance daga ciki da akwai bacin cewa nato ba za ta ci gaba da faɗaɗa da take yi ba tana karatar iyakokin ƙasar rasha sai dai duk da rushewar wato tarayyar soviet nato ba ta sauya ƙidata ta siyasa da yaƙi ba na cewa rasha abokiyar gaba ce don haka a shekara ta 2008 kasashen turai a ƙarƙashin amurka sun ingiza ƙasar georgia wacce take makwabtaka da rashan inda suka tsokani moscow abin da kuwa ya faru shine kai hari a kan wasu yankuna biyu na ossetia ta kudu da kuma abkhazia da suke ɗamfare da iyakar rasha wancan harin da sojojin georgia suka kai ya zama zakaran gwajin dafi na kungiyar nato a kan kasar rasha tun bayan rushewar soviet domin sanin irin martanin da rashin za ta mayar da kuwa a ce a wancan lokacin rashin ta zira ido to abinda zai faru shine za ta ga sojojin amurka da na nato akan iyakarta rasha ta mayar da martani da ƙarfi inda ta kutsa da sojojinta har cikin georgia da kuma wato kusa da birnin tbilisi ta kuma sauya taswirar kasar ta hanyar yanke yankunan na abkhazia da ossetia daga ƙarƙashin georgia inda suke tamkar ƙasashe masu cin gashinsu a halin yanzu nato ta tura kasar georgia ta farota ba tare da ta iya yi mata wani abu ba wanda ko kaɗan ma ba za a iya kwatanta ƙarfin rasha da na georgia ɗin ba sai dai duk da haka ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato ba ta daddara da tsokanar rasha ba inda a shekara ta 2014 ta ingiza ukraine ɗin inda ta kifar da gwamnati da take da kyakkyawar alaƙa da moscow sannan kuma natan ta ɗora wata gwamnati a kore da za ta ja daga da yin fada da ƙasar rasha a wajen rasha abin da ya faru wani sabon yunkuri ne daga nato domin ƙara samun gindin zama akan iyakar rashin da kitsa mata makirce-makirce. ita dai nato tun asali an kafa ta ne domin ta fuskanci kutsan da rasha take yi a cikin gabashin turai a wancan lokacin a ƙarƙashin tarayyar soviet sai dai ba rushewar soviet ɗin da ƙoƙarin da wato rasha ta yi na nesanta kanta daga kutse a cikin kasashen turai din duk da hakan nato bata daddara ba ta ci gaba da tsokanar rasha ta hanyoyi daban-daban duk da zumar ganin cewa sun durkusa da ita rasha sun ci gaba da fada da rasha ta hanyoyin kitsa mata makirce-makirce mabambanta da kakaba mata takunkumai a ƙarshe suka fara tsokanata ta hanyar girke sojoji da kayan yaƙi a cikin wasu ƙasashe da suke kusanci da ita siyasar turai da amurka kacokau a ko'ina a duniya ita ce tsokana da sanyin kutse domin su tabbatar da riƙe akalar duniya wacce a halin yanzu suke ganin linzamin ta yana ƙoƙarin kubucewa daga hannunsu don haka masu tsokana su ne kasashen turai a ƙarƙashin amurka da sunan ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato amma ko ba daɗe ko ba jima wannan yanayin ba zai zama dawamame ba don haka ƙa'idar tarihi take to masu waro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To duka-duka za mu yi bankon da ko a nan gan lokacin da aka ɗima shirin ya raske mu. A madadin tahir amin da kasuwan labaran duniya, ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo to www.cb1.ng a huta lafiya.